أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 'yan uwa barkamu da kasancewa a wannan lokaci mai albarka a wannan rana mai albarka ta tara ga watan zulhajji shekara ta 1443 hijiriya wanda alhamdulillah ina mana murna da fatan alkhairi na kammala azumin arfa ya ubangiji ka karbi azumumukan da aka yi ya ubangiji alhazanmu da suka je arfa suka tsaya suka yi na suna addu'a ubangiji ka karbi addu'o'in da suka yi kuma ka sa suna cikin masu dacewa waɗanda ba su je arfa ba suna gidajensu a ƙasashensu suka yi ibadarsu ya Allah mu daukin sarki su ma ka karɓa musu ka amsa musu ina albishir ga wanda Allah ya ba shi dama ya yi azumin nan na arfa manzo Allah sassani mana cewa wannan azumi na arfa yana kankare zunubin shekara biyu shekarar da ta gabata da kuma shekarar da za ta zo lalle wannan ba karaman ni'ima ba ne ba kuma karaman alkhairi ne Allahumma taqabbal minna ya Allah ka karba mana ya Allah ka ba mu dacewa to jama'a bayan kuma an gama azumin arfa to akwai kuma wata ibadar mai girman gaske mai muhimmancin gaske wance take fuskantar mu ita ce sallar idi da kuma layya da sauran ibadu da za su biyo baya layya ga wanda ba su je aikin hajji ba ana cewa suna yanka al'utriya wanda kuma suka je aikin hajji suna yin hadaya so ga waɗanda Allah bai sa sun je aikin hajji ba kuma suke da hali suke da iko to lalle yana da kyau su raya sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na yanka abin yanka na zubar da jini ya zo a cikin hadisi ingantacci. babu wani aiki da bawa zai yi a rana irin ta gobe ranar goma ga watan zulhajji irin iraqatu damin zubar da jini ya yanka dabba saboda Allah a gobe babu wata ibada da mutum zai yi mai matsayi a wajen Allah ya samu lada a wajen Allah irin ya yanka dabba saboda Allah ya zubar da jini saboda Allah don neman lada da aka uzakirkun wa nafsi ina tunatar da kaina da ku gaba daya mu yi ƙoƙari mu yi amfani da damar da muka samu mu yi wa Allah bauta rayuwa tana da daɗi ne idan an bi Allah ta tabaraka wa ta'ala rayuwa ba ta da daɗi idan aka saba wa Allah kada mutane su yi wa kansu rowa suna tunanin sun yi wa Allah rowa mutum yana da hali yana da rufin asiri sai ya ƙi layya ko kuma ya je yin layyan ya je ya siyo dabba matacciya wacce take ba ta da lafiya al'aura'ul bayyinu a waruha والأرجاء البين a rajuha. التي لا تنقي gurguwar dabba ko makauniyar dabba ko mai ke ko mai ido ɗaya mai yoyon ido ko kuma motsatsiyar dabba wacce take Ba ta da ɓargo ba ta da kitse ba ta da nama a jikinta mutum ya je yanka a bari dai mu je mu yanka dai kawai kada a ce ba mu yi ba ba ka da lada a wajen Allah a bari mu yanka ko don yara a ba a yin layya a ce bari mu yanka ko don yara wato ba don Allah ka yanka ba ka yanka ne dan yara a kai dan Allah ana son layya idan mutum zai yanka yanka dabba kosasshiya ya daidai gwargwado bijimi kosasshe ko raƙumi kosasshe ko rago kosasshe ko tunkiya kosasshiya kuma duk a cikin layi an fi son namiji wanda za ku ga majority mafi rinjayen mutane yawanci da namiji suke a cikin dabbobi da wanda bai siya ba yi je ya siya mun yi bayani cewa da yawa mutane suna kukan cewa wai al'amura sun yi tsada dabbobi sun yi tsada ana kukan tsada na tsada kam a najeriya dama a cikinta muke yi tsada a najeriya a cikinta muke tsada a najeriya a cikinta muke abinci tsada abun hawa tsada sutura tsada gidan zama tsada karatu tsada harkar lafiya tsada komi ma tsada yake yi da haka ya za a ce don ballaye ba za ta yi tsada ba dole ita ma ta yi tsada tunda ita ma 'yan najeriya ce da haka kada mutum ya dogara da cewa wai dabbobi sun yi tsada ba na ba zan yi ba a'a ka ce allah ya baka abin da za ka siya allah ya hore maka abin da za ka siya da haka musulmi ku yi fatan Allah ya baku duk tsadar abu Allah baka kuɗin da zaka siya daman tsada tana wahalar da mutum ne idan bai da kuɗi yayi amma idan ka roki Allah ya baka kuɗi ba sai ka je ka siya ka wuce wurin ba da haka kada tsadar dabbobi ya sa ku yi ku layya ku je ku yi sannan kuma anan nake amfani da wannan dama ina kira ga duk waɗanda suke da hali da mazan mu da matan mu sani cewa layya ibada ce layya kusantar Allah ake da ita kurban ne kurba ce ana samun matsayi a wajen Allah kuma Allah yana so a zubar da jini a rana irin ta gobe ranar sallah ina samari matasa masu hali da suke hawa motoci masu tsada ina samari matasa masu hawa dabbobi ai masu hawa mashina masu mallakar kaza wai dan mutum bai yi aure ba ba inda aka ce wai dan baka yi aure ba za ka yi layya ba ko namiji ko mace ba inda aka ce dan kina budurwa ba za ki rayya ba idan kana da hali kawai za ka yi tunda ibada ne na neman lada me yasa wanda ba su yi aure ba suke zuwa hajji me yasa wacce ba ta yi aure ba take zuwa aikin umra me yasa wacce ba ta yi aure ba take zuwa aikin hajji me yasa wacce ba ta yi aure ba take nafila me yasa wanda bai aure ba shi ma yake yin nafila me yasa duk neman lada ne da haka ita ma lai neman lada ne kuna hawa mashina masu tsada kuna hawa motoci masu tsada kuna saka shaddodi na kecere ne mata kuna ɗaura gwalagwalai kuna riƙe wayoyi na miliyan da kaza ko dubu ɗari kaza amma ba ku layya wallahi sai Allah ya tambaye ku saboda kuna da dama kuna da hali yanzu wata kawai wato wato wato ciwaciwar sallah kawai da za ta yi abinda za ta wawura a hannun saurayinta a wannan a wannan hidindimin sallah wallahi sai ta wawuri dubu ɗari kaza amma abun mamaki saboda damsul basirarci wallahi ta a cikin kuɗin da ba za ta iya cira ta sai rago na dubu ɗari ba wanda wannan ba daidai ba ne ko kuma kaga saurayi ya je ya yi wa yarinyarsa budurwa hidiman dubu ɗari biyar yanzu wannan ai masu ƙananan kuɗi ne ma samari ƙanana masu ƙananan kuɗi ne suke wannan Mu ce wa yarinya hidiman dubu ɗari biyar miliyan ɗaya amma kuma ba zai iya yanka ragon dubu ɗari ba wallahi wannan tilka idan kismatun biza ka je can ka kashe kuɗi kana bautar ƙasa kana neman gaibu abinda baka sani ba ga wanda yake na dahiri na tabbas ba za ka yi ba da haka duk wanda yake da hali ya sayi dabba ya yanka zai samu lada kuma ana so ta zama mai lafiya ta zama wadda take ba mai dingishi ba ba mai yankakken kunne ba ba mai karyayyen kafo ba ba wacce take motsatsiya mai gudawa mai zawayi ba mutum ya je saboda tsaban son banza da neman araha wai mutum wai idan ya je sayan dabba wai yana nema ina wacce tafi ko ce araha wannan ba daidai bane Allah zaka ba tsatsiyar dabba Allah zaka ba mu kauniya Allah zaka ba mai karyayyen kaho Allah zaka ba gurguwa mai dingishi Allah zaka ba shi ka ba shi wannan kazantacciyar dabba saboda kana son kuɗi wallahi ba daidai bane ka darje ka zaɓi mai kyau wanda take mai tsoka mai nama mai kitse mai lafiya mai kafo. ana son dabba mai kafo wannan kima ne ga dabba wacce za a yi layya sai mutum yin siyasa sai ya biya kuɗi ya zo yanka a ci nama a gida a more a yi sadaka kuma a kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana ya koya mana wato mu tsaya mu yi wannan abin da gaske akwai riwaya da ta zo wata shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yanka raƙumi ɗari raqumi 100 annabi yanka yayi ta yankawa da hannunsa da ya gaji ma da yankawa ya ba Ali bin Abi Talib ya ce zo ka ƙarisa wannan naman duk raba mutane ya yi amma mutane su rinka rowa ba za su yanka ba ko ka ga mutum yana ya kau da wato ya ba wa miliyoyi biliyoyin kuɗi amma wallahi sai gan shi da ɗan rago guda ɗaya ko ɗan bujimi guda ɗaya su zo su yi ta rikici da shi da matansa da 'ya'yansa akan wannan bujimi guda ɗaya alhaji zuwa za ka nemo guda ɗari ka yanka ko guda hamsin ka yanka tunda Allah ya hore maka Allah ya baka wadata Allah ya baka rufin asiri a ta yankawa ana yanka ana ba mutane suna ci wannan shine sunna wannan shine shari'a amma mutum yanzu ya zauna yana ruwa yana kin bayarwa wallahi wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa al fuqara duk wanda ya rowa yayi wa kansa rowa ne Allah mawadaci ne ku ne talakawa ku ne mabukata ku ne miskinai amfanin kuɗi a kashe su amfanin kuɗi a yi bukata da su amfanin kuɗi a kashe su a more musu ba wai mutum ya zo ya tara kuɗi kuɗin da ba za ka iya ci ba ka tara kuɗi kuɗin da ba za ka yi saka riga ba ka tara kuɗi kuɗin da ba za ka iya yanka dabba ka ci ba ka tara kuɗi kuɗin da ba za ka iya taimako wani ba me amfani waɗannan kuɗaɗe da haka muna kira ga mutane wanda Allah ya baku ku je ku sai dabbobi ba wai naku kaɗai ba ma ku siya hadda na wasu ma makota ku taimaka musu a agazawa iyaye a taimakawa malamai a taimakawa ainihin almajirai a taimakawa mabukata a taimakawa dangi a taimakawa mabukata a taimakawa waɗanda suke hali irin na kakanika musamman yau da yawa daga cikin mutane talakawa ba za su iya yanka wannan dabba ba da sunan layya ba za su iya yi ba da haka waɗanda Allah ya rufa muku asiri ku nuna wa Allah cewa ya rufa muku asiri ku taimaki mutane wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu akwai matsala ta abin da ya shafi harkar raba nama yan uwana musulmi shari'a abin da ta tana don mana dangane da dabban mutalayya shine ana so a kasa nama kashi uku kashi ɗaya a ci a more a karya kashi a sha romo a ci suya wannan duk alal ne ko a gasa shi ko a soya shi ko a toya shi ko a yi dambu ko a yi shi kwaya ɗaiɗai duk abin da mutum ya ga dama halak malak kulu washe rabu hani'an ku ci ku more ku shakata wannan duk ba laifi bane a wajen Allah tabaraka wa sannan abu na biyu bayan an ci kuma ai kyauta kyauta shine bawa abokanai bawa ainihin wato yan uwa waɗanda ba wai lalle suna cikin talaucin buƙatar nama ba mutum ya zo ma ziyara sai ka ɗauko nama ka bashi don Allah halin da ake yi yanzu na talauci da ruwa mutum ka ga yayi bako a sallah sai ya zo sai gaisuwa ana lafiya yaya gajiya ya gida kuna nan kalaudi to yaya sallah ai alaji shiga za ka yi ka fito ka ɗauko soyayyen nama ka kawo sai ai gaisuwar mai kyau amma mutum ka zo ka zauna masa kofar gida ka zo ka kawo mai ziyara ku kwashe minti talatin arba'in kana jiyo ƙanshi da karaskiyan kwanuka a gidansa da ƙanshin nama yana abin amma wala ba zai iya tsakuro maka a ɗan fila da ya baka ba wannan ba daidai ba ne ba da haka daga cikin manufan yin layya ana ba da nama kyauta wa abokanan arziki ba wai don ka bashi a matsayin talaka ne yake bukata ba ba sadaka yake bukata ba a kyauta ne na zumunci sannan kuma akwai wanda ake bayarwa sadaka ga waɗanda suke marayu ga waɗanda suke mabukata makota wanda suke ba su da hali kuma anan nake kira ga ainihin wato yan uwa wanda Allah ya ba su damar layya abubuwa kamar haka abu na farko shine don Allah ku rinka lura da makotan wanzan Allah yana faɗa a cikin hadisi cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu hadisi sahihi jibrilu bai gushe ba yana min wasiya da makocina in kula da makocina in taimaki makocina in yi mu'amala mai kyau ga makoci har sai da nazarci cewa kai anya ko jibrilu ba zai ce makoci ma zai ci da makoci ba saboda kulawa da makotaka a shirya yanzu daidai ne malam mutum ya zo ya yanka dabba makocinsa bai yanka ba ba zai kai mai nama ba yanzu daidai ne ka bunka wa mutane kanshin nama na tukwanen gidanka da murafan gidanka amma makotanka suna kwana da yunwa kuma makotanka ga 'ya'yansu nan suna ta kwaɗayi suna ta bin ƙofar gidanka alhaji baka ɗauko soyayya ka ba su ba baka ɗauko ɗanye ka ba su ba wannan ba daidai ba ne irin wannan shegiyar rowa irin wannan ainihin rashin tausayi da rashin jin ƙai wallahi ya kamata mutane su ji tsoron Allah ku taimaki makotanku ku ba su waɗanda suke ba su da hali yanzu ana samun sa ga ɗaliban ilimi ne a wasu garuruka. ɗalibi ne watakila yana karatu a jami'a yana zaune bai je ba gida ba ko yana karatu na addini a wani gari ko kuma ɗalibin ilimi ne mai karatu na ilimi bai da hali an ɗauki nama a basu a taimaka musu mana abin da nake nufi idan ka zo zaka bayar da naman ka ko zaki bayar da naman ki a duba mabukaci ya bashi ku daina irin ɗabi'ar da mutane suke a yau na canji exchange sai in duba gidan abokina sai in aika masa in na aika masa shi ma sai aiko mun haka yau mutane suke canjin nama ka aika gidan wancan ya aiko maka ka aika gidan wancan ya aiko maka kamar yadda wasu suke bayar da zakka sai mutum ya zo ba da zaka sai nemi gidan attajirai gidan masu kuɗi matan abokanansa sai ya list ɗinsu da 'ya'yan abokanansa sai ya tura musu zakka ta miliyan kaza shi ma alajin in ya tashi sai ya rubuta list ɗin matan abokanansa matan abokinsa da ya ba su zakka sai aika musu kaga kenan wato sun mai da shi dulatan bainal aghniya kawai tsakanin mawadata ne abin yake gudana to yanzu layyan ma an canja ta gidan wane wanda yake bani shi zan bawa wanda baya bani ba ran bashi ba to wanda yafi dacewa shine in dai sadaka ce zaka ba to sadaka ana bawa mabukaci ne kyauta ce ake bawa hatta wanda ba wanda yake talaka ba dan haka wannan dabi'a ta in aika nama gidan wane ina jiran ya aiko min? wannan ba daidai bane ba ni gishiri in baka manda a'a ka bawa wanda in ka bashi zai gasa ya soya ya ci ya yi kashin miya da shi ya gode wa Allah ya ji cewa ka masa haƙƙi na makotaka ka taimaka masa ba wai ka ba wanda idan ka ba shi zai mayar ma ba kuma abin mamaki da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda fa idan ma an ba su naman wasu wallahi talla ba su amfani da shi akwai gidajen da da yawa wallahi idan aka ba su naman nan wallahi zuwa suke su je su wullar da nama ko su ga nama yana riɓewa sai a ce wannan na makota ne kar ku haɗa mana da naman mu na gida wannan na makota ne kada hada mun namun mu na gida to dan me zaka je ka kaiwa mawadata wanda iya da shi bai da bukata kaga ana barin nama yana rubewa kaga ana barin nama yana lalacewa saboda makota ne suka kawo alhali ga mabukata nan suna bukata ga waɗanda suna neman taimako suna yawo a kofar gidajen ku kun yi ku ba su taimaka ku taimaka musu ba wannan kuskure ne ba daidai bane ba sannan har yanzu yana da kyau yan uwana mu kula da ainihin wato wuraren ibadunmu yanzu ga masallacin unguwarku ba mamaki akwai waɗanda suna zuwa sallah ba su da uwa ba su da uba ba su da kowa a gari ka rinka lura da irin waɗannan mutane a soya maka naman ka ka rinka kulla in kun yi sallah suka ce wani ga dan wannan a dan taba ana yin rabon nama soyayye a cikin farar leda sai ka kulla kayanka a leda bak ɗinka ta masallacin ku da an idar da sallah abinda za ka yi shine ka duba mabukata ka ɗauka ka basu kamar yadda ake ba da ɗanye ba sharaɗi ne sai an ba da ɗanyen nama ba za iya ninke mai naman ka ka soye shi tas gaba daya sai ka sa mata su kukkulla maka soyayyen nama ka dauka ka bayar wa mabukata yan uwana ina kira gare ku don Allah kada ku manta da yan uwanmu da suke kwance a asibitoci suna bukatar mu taimaka musu na naman nan na layya wanda yake kwance bai da lafiya a faranta masa a yaye masa bakin cikin jinyar da take damunsa ku bi gado gado a asibitoci ƙungiyoyi na addini da masu hali da wanda suke da suke da wato suke da iko a raba wa mutane nama a asibitoci a neme izinin asibitocin na aje a kai ziyara wanda suke kwance a bawa majinyata a bawa wanda suke kwance za su ji daɗi an faranta musu kwarai kada ku manta da gidajen kasu gidajen kurkuku akwai yan uwanmu suna nan a daddaure a gidajen kurkuku an ɗaure su saboda wani yanayi da suka fada wa zai ba su naman layya gwamnati tana da halin da za ta iya yanka musu shanu su ci su koshi su karya kashi su more gwamnati ba ta da wannan halin su suwa za su yi maka musu ƙungiyoyin addini abun mamaki abun tausayi musulmi abun kuka a wata jihar ake bamu labari wai sallah ta zo ƙungiyoyi na kiristan su suka je suka ce bujima suka je suka yanka fa a sallah suka ba musulmin kurkukun suka ce ga nama nan kuci ina ƙungiyoyin musulmi don Allah ina masu halin musulmi dan Allah ina attajiran musulmi ina kuke wannan abun kunya wallahi bai dace ba bai kamata ba Dan haka kada a manta da su akwai gidaje na gajiyayyu gidajen yara wanda suke an jefar da su ba a san iyayensu ba suna da bukata a taimaka musu akwai wasu makarantu boarding schools ne haka colleges of education da kuma polytechnics da ɗalibai suna karatu wasu suna da hostels ba su da iyaye a garurrukan a taimaka musu a je a kai musu nama a agaza musu don allah wanda suke da hali ku yanka nama musamman don a kai gidajen kurkuku ku yanka bujima musamman don a kai ainihin wato gidajen wato a rashin lafiya asibitoci kenan na mutane mabukata wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske bai kamata kuma mu sakaci mu bata lokaci akan damar da muka samu mu batta ba mu yi amfani da ita ba bayan wannan har yanzu muna kira ga mutane mun yi bayani kuma muna dada maimaitawa cewa da yawa a wasu daga cikin iyalai suna da son zuciya Allah shirya da su Allah gane da su wasu mata wallahi ba sa so a bayar da nama a fitar da shi daga gidansu in mai gida ya soya in mai gida ya yanka nama sai kaga mata sun zo sun yi kane kane sun yi kaka gida sun rike wannan nama ba su so a fitar da shi me za ku yi da shi ku haɗu ku cinye ku ku kaɗai da ku sai 'ya'yanku sai jikokinku alhali ga ku suna kwana da yunwa me za ku yi da nama da haka ina kira ga masu hali mai gida kamar yadda annabi yake zuwa in an yanka dabba gidansa ya ce a aika nan gidan kawayen khadija a aika nan gidan wance da wance a aika nan gidan suwa ne a aika nan aika za to kai ma mai gida ya kamata a ganka kane kane a cikin naman ka gobe da jibi ka saka yar sharanka ka zauna a gida ka sa ƙananan ka a sara kashi tare da kai yaranka su rike maka nama ka yanka da kanka ka rinka ɗiban nama kana bayarwa a makota ku yi aikin nama tare da matanka za ka ji wani irin daɗi na daban matanka za su so ka za su ƙaunace ka ‘ya'yanka za su ji daɗi su ce yau ga baba da shi ake aikin nama kuma kaga duk wani wuru-wuru da wata ciwa-ciwa da za a yi a gidan tun da kana nan za a samu sauƙinta amma wallahi da yawa wasu matan Allah shiryar da su mun yi magana an yi ta kwamentin an ta magana ana cewa kaza kaza amma wallahi wasu matan suna buƙatar wa'azi wasu matan suna da rowa wasu matan ba sa barin mazajen su su ba wa dangin su nama ba sa barin mazajen su aika gidan iyayensu nama ba sa barin mazajen su aika wa su nama ko 'yan uwansu sai ka ga mace ta kanene ta mamaye ta ta handame duk ta rike naman gabaki daya kawai ita dai ta ci ta tara ga nama ana ajiye shi a gida har yana hunhuna da yawa yau a ƙasar na a gidan musulmi wallahi nama galiban gidajenmu wallahi sai an fidda nama ana shanya shi yayi hunhuna saboda ba a ɗauka aka ba wasu mabukata ba mutum ka har yana alfahari wai ya ajiye naman sanalai wai ya yi wata shida to burgewa kai ga mabukata suna da bukata burgewa kai wannan ba daidai ba ne ba so yan uwana da Allah mu kula da wannan gaba tana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai da gaske abu na uku wanda yake yana da muhimmanci mu kula da shi shine abin da ya shafi hukunce hukuncen sallar idi Da ma duk musulmi idan yana da dama da lafiya to gobe ana so a halarci sallar idi mai zuwa idi akwai ladubban da ya kamata ya kula da su na farko dai idan da hali mutum ya kokari ya fita da wuri ya je masallaci kuma ba a yin nafila in an je zama kawai ake yi a shagaltu da kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila a ta maimaita wannan ana yi haka bayan sallolin farilla ana yi ana daga sauti ana yi haka idan za a tafi idi ana yi idan ana dawowa daga idi ma ana yi lalle waɗannan kabarbari kamar yadda ya zo riwaya abu huraira da sauran wasu daga cikin sabai da salafu salim magabata na kwarai an ce abu huraira har kasuwa yake shiga ya rinka yana daga sauti da abdullahi dan umar shi ma yana wannan dan saboda mutane su ji su san cewa suna ne yin waɗannan kabarbari Abin mamaki wasu ba sa yin kabarbarin amma suna yin surutu wasu ba sa yin kabarbarin amma suna gulma wasu ba sa yin kabarbarin amma suna shagaltuwa da ɗauke-ɗauken hotuna a masallacin idi wanda ya kamata mutane su raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya ce a aikata idan an je idin nan to ai kokari a aikata bayan wannan yana da cikin ladabi mutum a sallah tare da shi kuma ya zauna ya saurari hudu ba manzo Allah ya ce a zauna a halarci alkhairi da ya ce a gaya wa mata masu haila alhuyyat hatta mata masu al'ada a ce a fitar da su su je su halarci sallar idi idan sun je waliya ta zinnar musalla su nesanci wurin sallar idin su koma gindin bishiya a gefe gindin inuwa su zauna li hadin alkhaira wa da'watal musulmi manzo Allah ce dan su halarci alkhairi da kuma addu'o'i na musulmi kun ga anan annabi ya ce li hadin alkhaira mata ku je sallar idi dan ku halarci alheri annabi ya ambaci sallar idi alheri ne wa watan muslimin kuma annabi ya ambaci addu'o'i da musulmi suke yi ashe yana da kyau mutum ya tsaya ya saurari hudubar da liman yake da addu'o'in nan da ake yi Allah Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza mutum ya dage ya rinka yi yana amin amin ana amsawa wannan addu'a abu ne ta so kware daga ci amma abin tausayi sai ga musulmi ana yin assalamu alaikum a sallar idi yayi wuf ya dauki sallah ya sai ya tafi abun mamaki zai kiya zauna ya saurari hudubar minti talatin amma zai je bin gosulan kafin ya je gurin motarsa zai bi gosulan awa daya to me aka yi haka ba daidai ba ne. ko cinkoso mutum ya je ya shiga cinkoso ai gwanda ka zauna ka saurari hudu barka har liman ya gama ka dan rage cinkoson mutane daga baya sai ka zo ka tafi da haka ku halarci sallar idi kuma ku saurari hudubobi zance mafi inganci dangane da maganganun malamai akan sallar idi sallar idi wajibi ne don umarni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ba kamar yadda wasu suka dauka cewa kawai nafila ce na ga dama ne na ga dama ba zan yi ba a yana cikin mukammilat na ibada da ake a cikin waɗannan ashir zulhijja waɗannan kwanaki guda goma wasu albarka na zulhijja shine a halarci sallar idi yana da kyau idan mutum yana da hali ya sa farin tufafi manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya kwadaitar da amfani da farin tufafi in akwai shi inda hali albisu min siyabikum bayad fa inna min khairi siyabikum zala ce idan za ku sanya sutura ku rinka sanya farin tufafi saboda shine mafi alkhairi a cikin tufafi duk tufa ga baki daya farar riga farin shadda farin yadi wannan shi ya fi alkhairi shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar shi yasa da yawa za ga wasu mutane Allah ya hore musu suna da dama a rayuwarsu baka taba ganin su wani kayan ba fari ba kaga sun raya wannan suna ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suna sa waɗannan kayayyaki waɗanda suke farare ne kuma ya ce wa kafinu fiha mautakum ku rinka yi wa mamatan ku likafani da waɗannan ainihin wato fararen tufafi so yana da kyau yan uwana inda hali a sanya sabo mana sanya sabon tufafi wannan suna ce daga cikin sunnoni manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a sanya aljadid a sa sabo ka nuna wa Allah godiya dangane da ni'imar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya maka kana idi kuma kana sa sabon kaya sannan kuma ka zo ka yanka dabba wannan duka fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith bayan wannan ana so idan mutum ya tafi ta wannan hanya to kuma ya dawo ta wannan hanya in ya je ta wannan hanya ya dawo ta wannan hanya mata da suke zuwa sallar idi waɗanda suke zuwa da iyalan iyalansu idi don Allah ku kula da hakkoki na shari'a dangane da fita da mata da kuke abun tausayi abun mamaki sai ga mutum ya ɗebi iyalansa gaba ɗaya sun fita babu hijabi yaya za a yi ka ɗauki matarka da 'ya'yanka balagaggu 'yan mata ka tafi da su sallar idi duniya guda inda jama'a suke haduwa amma yarka ba ta da hijabi niqabi ba ta sa ba ballantana ma ta sa hijabi subhanallahi alazim ko hijabi ba ta sa ba ballantana ta sa niqabi wannan kuskure ne ba daidai bane fita da yara yan mata da sun kai munzali na Aisha awasu a fita da su babu hijabi ga lalle an chaba ga kwalliya an yi ga gilasai an sassaka ido sannan kuma ga ainihin wato ado dai da bayyana tsaraici da matsa jiki wannan ba daidai bane ya saba shari'a duk yadda za ta je masallacin idi to ta saka hijabi ta rufe jikinta ta lullube jikinta idan ta dawo gida cikin iyayenta da yan uwanta sai ta cire hijabinta da haka ya ku iyaye don Allah ku daina barin fitina tana faruwa a sallar idi kuna sa samari suna zuwa neman yan mata a idi ba daidai bane wannan samari mabukata mayun mata waɗanda suke ana nan wato hannu baka wani kawai yana yin wanka ya wanke rigar sai tafi da wayarsa sanai don ya je ga 'yan mata a sallar idi wallahi ba daidai bane ku sawa ƴaƴanku hijabi ku lullube su kai inda hali a saka musu niƙabi kirib kenan maganin mayu kada a bar duk wani wanda yake mutumin banza ya zo yana kallon matan mutane abin tausayi shine mutum ya zo ya ɗauki matarsa watakila tana ɗan ƙarancin shekaru ta caɓa kwalliya da ado babu hijabin kirki da dangalallen zani ga ainihin wato gashi an fitar da shi kuma wai ya zo sallar idi wannan wani irin tsaraici ne wannan wannan wace irin ɗabi'a ce ba daidai bane ko mutum ya zo yana ado da 'ya'yansa 'yan mata balagaggu sun yi ado sun yi kwalliya ya zo ya jera su a gaba subhanallahi alazim wallahi wannan ba daidai bane wallahi wannan kuskure ne da haka muna kira ga iyaye ku kula da 'ya'yanku musamman mata ku sa musu ido su rufe jikinsu idan za su sallar idi Sai ado su kwalliya amma su sa hijabi su rufe jikinsu don a rage fitina duk yarinyar da ta je sallar idi ta bayyana ado ko ta bayyana tsaraici to kun ga ta zubar da ladanta kuma ta ɗebo zunubi sannan da wata ɗabi'a yau da mata suke yi na ƙarin gashi ƙarin gashi ƙarin gashi wal iyazu billah ka ga mace ta je sallar idi da ƙarin gashi wallahi haramun manzo Allah ya ce la'anallahu alwasila wal da mai ƙarin gashi da wanda ta yi aikin ƙarin gashi duka tsinannu ne wacce take ƙara mutane gashi da wanda aka ƙara mata gashi duk la'anannu ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke annamisa wal mutanammisat da waɗanda suke al-mustafallijat lil husni masu yanka wushirya mace ta zama ba ta da wushirya haƙorinta a haɗe ke sai ta je gurin gyaran haƙori sai a yanke mata a buɗe mata wushirya a nan haramun ne mace ta buɗe wushirya haram ne ba daidai ba ne amma in haƙwaren sun yi gatso ne sun ɓaci to ba laifi ba ne a gyara su a daidaita su da waɗanda suke zuwa suna yin zane ainihin wato irin tatu nan suna yi a jikinsu haramun ne mace ta zana jikinta ko namiji zana jikinsa amma ba laifi za a iya yin lalle a kwalliya da ado shi ma a nuna miji ba wai a kwalliya da lalle da ado a je a kai sallar idi ana bayyana wa duniya ba a'a adanki da kwalliyarki da gashin ki da zaki cire ba a filin sallar idi zaki nuna shi ba ku ji tsoron Allah ya ku iyayena mata da waɗanda suke saka matsatsun kaya su bayyana fitina da ke jikinsu ga baki daya wannan ba daidai ba ko wanda yake zuwa ɗau matarsa akan babur ya kamata duk wanda zai goya matarsa akan babur ta saka wando ta saka wando har iya iya kasa ɗin nan shine koda ta zauna ta ɗage kafarta wato kafarta ba za ta bayyana ba amma mutum ya ɗauki matarsa ta ɗaura zani kuma ta zo za ta zauna a bayan mashin ta yaye rabin zanin nan gaba ki ne har gwiwar wasu mata ake gani wal iyazu billahi wannan ba daidai bane da ka kula da matanku ku kula da iyalanku ku kula da dukkan tarbiyya da shari'a ta yi sannan an sunanta ziyarce ziyarce idan an yi sallar idi aka yanka nama to a je a gaida manyan mutane a gaida malamai a gaida shugabanni a gaida jagorori a gaida iyaye a gaida yan uwa a gaida abokanan arziki mu bar 'ya'yanmu su zumunci mu kai 'ya'yanmu ƙauyuka duk wanda yake ɗan birni ne dan Allah ya ɗauki 'ya'yansa ya kai su ƙauye dan Allah ka kai su ƙauye su san cewa ga asalinka ga tushenka wannan zaman da kuke na birni ku ku kai 'ya'yanku ƙauyuka wannan yakan sa in kun mutu 'ya'yanku kun mutu ba su san danginsu ba kun mutu ba su san yankunsu ba da haka sallah gwamnati tana ba da hutu ministry of education suna ba da hutu na sallah ne don a ziyara don a yi zumunci a ɗauki yara a kai su inda da hali ko ba za ka iya zuwa ba sa su a mota a kai su gaida iyayenka su gaida danginka su ga daga dajin da ka fito su ga daga ƙauyen da ka fito su ga asalinka nan gaba in sun samu dama sa tausayawa talakawa sa tausayawa mutanen ƙauye da ka duk wanda yake da ƙauye ya je ya da yan uwansa su ma yan ƙauyen su shigo birni su gaida danginsu wannan abu ne mai kyau a tazawuru bainan nasi a lokacin sallar idi ko kwanakin idi ko bikin idi wani abu ne mai kyau sannan kar ku manta bayan sallah ranar ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata mana sha ɗaya sha biyu sha uku wannan ayyamu tashrik ake ce da su kwanakin yanyane ayyamu aklin wa shurb wa zikrillah annabi ya ce kwanaki ne na a ci a sha haramun ne mutum ya azumi a wannan inda ba azumin farilla ko na kafara da ya zama mai dole ba da yake yi ba amma ba a yin azumi a wannan kwanaki saboda ana so a ci nama a more a sha a more haka annabi ya faɗa ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah a ce a sha a more kuma a ambaci Allah da haka a yi ta dafa abinci ana ba mutane a dafa abinci mai kyau lafiyayyu lafiyayyen abinci mutane mazaje ku kashe kuɗi ku ba wa ku cefane mai ƙarfi su yi miya mai kyau a yi abinci lafiyayye gobe a more a ji daɗi a ba wa makota a ba wa almajirai a ba wa waɗanda suke mabukata ne ba wai mutum ya zo a sallah ya zo ya bar gidansa da cikin matsi da cikin talauci ba alhali yana da shi sai dai in mutum bai da hali wannan abubuwa ne waɗanda suke masu muhimmanci don Allah ‘yan uwana mu kula da su kuma waɗannan ɗin su ne ainihin wato ibada daga cikin kurakurai da mutane suke yi shine wajen raya bukukuwa na sallah a wajen bukukuwa na sallah na ana wuce gona da iri haramun ne kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye da mutane suke yi ga an tara 'yan mata a wani park ko a wani event center a je a haɗu da yara 'yan mata da maza a je a ta kiɗa ana rawa da sunan bikin sallah wannan haramun ne bai halatta ba ba daidai ba ne ba da haka ya kamata ku kiyaye wasu ma <coughs> wal iyazu billah har zinace zinace suke a cikin bikin sallah wal iyazu billah wani ya je lalata 'ya'yan mutane a cikin bikin sallah wata ta je ta lalata budurcinta da sunan bikin sallah wallahi kin yi asara kuma wallahi kin tabi kuma wallahi ki sani cewa akwai hukuncin Allah da hisabi a kanki da bayyana tsaraici da ƴan mata suke da sunan bikin sallah malam ka ga yara ƴan mata malam sun gantsare sun fitar da fitina a jikin su malam abun babu daɗin gani wata gelan ma wallahi ba ta yafa shi yanzu ke kina ƴar musulma ke kina ƴar musulmi ke kina garin musulmi ki zo kina rayuwa irin ta kafurai? kina bayyana tsareci kina cire gyalanki kina cire hijabinki kina yawo babu mayafi a jikinki da sunan bikin sallah ko kaga ana zuwa ko da sunan ganin sarki ko da sunan fitan sarki ko wani irin garurrukan da ake irin hawa din nan sarki kaga maza da mata ana ta haduwa ana cinkoso wannan la ya juzu shi ma bai halatta ba ya kamata mutane su kiyaye bayyana tsaraici da mata suke yi a adan sallah la ya juzu haramun ne da haka duk uban da yi wa 'ya'yansa ɗinki ya haɗa musu da hijabi mai tsawon gaske ya hada musu da hijabi mai tsawon gaske inda hali har da a rufe fuskar nan kirif da safar hannu da ta kafa wannan lallan da aka yi a daina zuwa ana yaɗa shi a duniya a titi kowa na gani akwai yan matan da suna fita yawo don neman samari waye ce da ke a shari'a ki je ki kwalliya da ado wai kina neman samari a yarinya tana gardara baki da shegen yawan gaisuwa da ba a gayyace ta ba da waɗanda ta sani da wanda ba ta sani ba kuna lafiya ya gajiya to yaya sallah ba a gayyace ki ba ba a san ki ba kawai neman suna da neman dai sai kin yi magana da samari matasa ki ji tsoron Allah Allah zai kama ki imamun nawawi ya faɗa cewa daidai da sallama tsakanin maza da mata in akwai fitina ya ce bai halatta ba in dai akwai fitina zai iya jawo fitina kaga musulmi ya halatta yau dan uwansa musulmi sallama amma idan akwai fitina imamun nawawi ya ce kada a yi da haka irin waɗannan abubuwa da mata suke musamman a bukukuwa na sallah saban Allah a bukukuwa na sallah fasadi a bukukuwa na sallah shaye-shaye a bukukuwa na sallah boris da motoci a ta hadari wannan ba daidai ba ne amma babu laifi a hau dawaki a sakuwa ba laifi a hau abin hawa a shakata babu laifi a je ziyara a je yawo babu laifi a kwalliya a canja kaya babu laifi a yi ado duk abin da mutum zai yi wanda bai wuce ƙa'ida ba wannan babu laifi amma kada a manta da ainihin wato kulawa da ciki kada mutum ya je ya ta ƙoto ba tare da yana kula da cikinsa ba ka zo ka cika mutane ban ɗaki da gudawa a bi a hankali a bi sannu ina muku wasiya da kula da leman tsami yana da muhimmanci kwarai da gaske duk wanda ya ja kaya mai yawa wanda ya ci nama ya ci soye ya ci dabge ya sha farfesu na nama to ya samu lemon tsami mai kyau ya zuba shi a cikin ruwan zafi ya rinka sha ko ya dan sa masa suga kaɗan ko kuma ya rinka haɗa shi da zuma yana sha ina muku wasiya da addu'a ga wanda Allah ya hore musu suna da addu'a to a rinka shan addu'a dan ita addu'a tana wanke cikin mutum kuma duk wata karamar cuta da wani lalacewa ciki za ga Allah ya kubutar da kai uwa uba kuma ruwan zogale wannan kan ba magana in dai Allah ya hore maka ya baka dama to wannan babu laifi ka kula da shi kwarai da gaske so um, wannan uh, hukunce-hukunce kenan da muke so mu sanar da yan uwanmu muna fatan Allah ba mu dacewa wani dan uwa cikin masu bin mu a facebook ya turo da ainihin wato tambaya a menene hukuncin wanda yake zai yi layya wato ya yi wani gajeren azumi sai ya dawo daga idi ya ci namansa wannan haka ake so haka malamai suka kwadaitar wanda zai yi layya wanda yake da dabbar da zai yanka to an so ya fara cin dabbarsa ma'ana ya kame bakinsa kar ci komai sai in ya dawo daga sallar idi ya yanka dabbasa ya dan yanki wato naman wuya ko wani nama a dan gasa masa ya fara ci a bakinsa wannan gashashen nama da ba dan lokaci ya kure ba da na muku darasi na musamman akan muhimmancin gasashen nama da albasa musamman ga ɗa namiji mai neman ya zauna lafiya a gidansa da rayuwarsa to yana da kyau a gasa naman nan a ci shi kwarai da gaske kuma eh, malamai sun faɗa babu laifi idan mutum ya so an so ya yi gajeren azumi ya haƙura da cin abinci sai ya dawo ya yanka dabbansa wanda ko bai da komai miskini da zai abin da mai ya kwashi dumamansa kawai ya ci babu laifi Allah ya sa albarka so za mu dakata a nan saboda yanayi na lokaci mun san za a je a dan kwanta a yi bacci an yi arfa an yi adoyi muna addu'a ta musamman alhazanmu Allah ya karɓi arfan ku mu ma da bamu je ba Allah karba doyen mu muna gaya alhazai bana dai mun fafata da ku yanda kuka yi addu'a mu ma haka muka yi insha Allah manzo Allah ya faɗa khairu du'a du'a yawmi arafa mafi alherin addu'a ita ce addu'ar rana arfa kamar da alhazai suka tsaya arfa suka addu'a mu ma mun tsaya a masallatai da gidajen mu mun yi addu'a ya Allah kai ne mai amsawa gaba ɗaya da alhazai da wanda ba alhazai ba ya Allah duka ka amsa mana gaba ki daya sannan mun yi azumi muna fatan Allah ka karba mana Allah ka sa muna da rabo wanda bai da lafiya ko yake da larura bai samu damar yin azumin nan ba muna fatan Allah ka kai masa lada muna fatan a yi bukukuwan sallah lafiya a cikin bin dokar Allah da kuma ainihin wato yi wa ƙasa addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya ya kare mu da dukkan tashi hankali musamman limamai da za su je sallar idi akwai bukata a gobe a sallar idi limamai su tsananta yin addu'a ta musamman akan samar da zaman lafiya a mu Najeriya musamman arewa da abubuwa sun lalace tsada al'amura al'amura sun yi tsada rayuwa ta yi tsada ana cikin kunci da rashin lafiya da yawa cututtuka sun yawa kullum mutane fita suke suna neman magani ba lafiya wane yana cikin ciwo wane yana cikin kaza wane yana cikin kaza so da Allah ayi addu'a Allah ba mu lafiya da zaman lafiya gabanin mu Allah ubangiji ya ba su ikon sauke nauyin da yake kansu wanda za su sauka su bar gado to Allah ya sa su sauka lafiya kuma su cika mana hakokinmu da yake hannunsu da ba su cika ba Allah ya ba su ikon yin aiki kada Allah ba su yi ikon handama Don akwai waɗanda za ka ga sun zo sauka za su wawuri abubuwa su tafi da shi Allah shirya da su Allah ya ganar da su sannan wanda za su hau Allah ya ba su sa'a muna fatan duk mutanen kirki Allah ba su nasara duk wanda yake kuma Allah kafi mu sani ba na kwarai ne ba ubangiji Allah ta tabaraka wa ta'ala kakka ba shi dama ya shugabance mu mu yi addu'a Allah zaunar da mu lafiya a Najeriya matsalar banditries da ake ta fama da shi a da ake fama da shi mu yi addu'a Allah Allah Allah ubangiji ya yi mana Allah kwanta mana da hankalin mu Allah raba mu da kashe-kashe Allah raba mu da zubar da jini Allah ubangiji ya raba mu da matsaloli da ake ainihin wato fasamus a wannan kasashe a wannan kasa ta mu kuma da sauran kasashe gaba ɗaya na Afirka da ma ƙasashe na duniya gaba ɗaya Allah zaunar da mu lafiya wa hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu